assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha shida ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafayyim عن موجب السادات المالكية من القرآن الكريم يوم ذا متاش شاتي نتمانين دهدو نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع نقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية شيعة إمامية الاثنى عشرية الجعفرية كده الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ba isnai ba an gane don wannan khabarun ne li mubtada mahzuf taqdiruhu hadhihi ash-shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya dan shi'a din nan al-imamiyya al-ithna wannan gaba daya khabar ne na mubtada mahzuf taqdiruhu hadhihi an gane wa huwa mandub al-imamiyya na'atul awwal wannan na'atul thalith humul ladai yaso da kai kuma ta ce al-isnani ba al-isnai ba eh humul ladina arafnahum fi hadhihi al-bilad eh, su wannan shi'a shi'a isna shi'a imamiyya shi'a shi'a al-imamiyya ashariya al-ghafariyya humul ladina arafnahum fi hadhihi al muka san su a wa'annan garuruwa namu in ana maganar shi'a a najeriya ba a tunanin akwai wata shi'a sai wannan shi'a ɗin. babu shi'a zaidiya a iya saninmu babu shi'a ismailiya albadiniya al'imamiya alkaramida babu su a iya saninmu amma Shi'a da muka sani shine shi'a wanda malam zazzaki yake jagoranci an gano wannan ku mutumin da ya shigo da wannan shi'a cikin najeriya kuma ya tallata ta shine malam ibrahim azzakzaki to su ne muka sani a wannan garuruwa namu wala shi'a shi'atu ghayru ba a san wata shi'a ba in ba su ba su kadai ne shi'an da muka sani a garuruwanmu na najeriya an gane ku? amma ba akwai nau'i nau'i na shi'a da yawa نعم عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مسألة خلق القرآن عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مسألة خلق القرآن من خلق القريب سيجارة في مسألة خلق القرآن تختلف, تختلف من حيث التعديل والمصطلحات ينا بمبنتا ta bangaren ta'abiri da kuma bangaren istilahi an gane ai wato aqidansu yana bambanta ta bangaren ta'abiri da kuma istilahi amma kana ma'rufan amma kana ma'rufan fi siyaq al-khilaf bain ahli sunna wal mu'tazila gane da abin da ya kasance sananne a cikin siyakin sabani tsakanin ahli sunna da mu'tazila kun san akwai sabani mai girma tsakanin ahli sunna da ƴan mutazilawa dangane da maganan ƙur'ani. shin ƙur'ani halitta ne ko ba halitta bane shi qur'ani maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane fil qawl al hijri a cikin karni na uku na hijira inda manya-manyan malamai na sunna aka kama su aka ɗaure, ana ta azabtar da su akan dole ne sai sun janye ra'ayinsu sai sun janye ra'ayinsu daga cewa ƙur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba su koma zuwa ga ra'ayi ba ta ce shi ne ra'ayin da ke cewa alƙur'ani wato halitta ne shi an gane ai to wannan ra'ayi shi ne ra'ayin gwamnati a cikin ƙarni na uku ita gwamnati ta gina makanta wannan ƙa'ida sannan kuma ta tilasta wa malamai da al'umman ƙasarta kan dole sai sun bi wannan aƙida ɗin idan mutum bai bi wannan aƙida ba to in ma a kashe shi ko a ɗaure shi a yi ta gana masa azaba ko a kore shi a wannan garin ko kuma a hana shi aikin gwamnati a hana shi limanci a hana shi karantarwa a masallaci a hana shi karantarwa a zaure a hana shi karantar da ƙananan yara a hana shi karantarwa a islamiyya da abin da ya kama da wannan a hana shi yin wa'azi a hana shi alƙalanci duk wani mukami na gwamnati za a hana shi kuma haka aka yi a wannan lokaci malaman ahalu sunna sun sha wahala kwarai da gaske ana kokarin a tirsasa su dole sai sun janye ra'ayinsu to da yake malaman ahlus sunna wato suna da yaqini akan aqidan su sun riga sun sakankance mutumin da yake da yaqini akan abu ya tabbatar cewa abin da yake kai yana kan gaskiya to baya jin tsoron duk abin da zai same shi kan wannan hanya din mutum ya riga ya tabbatar cewa in na mutu wannan hanya din ina kan gaskiya ko zan shiga aljanna to me kuke tunani dan an kama ni an azabtar da ni me zan damu akai eh kaga babu wani damuwa a kama ni amin bulala wannan bulala zai zama to kaman siga ko ya zama to kaman zuma ina jin daɗin shi a kama ni a daure ni in ma za a kashe ni akan wannan hanya to na tabbatar cewa na mutu akan hanyar Allah na yi shahada to menene zai dame ni a cikin wannan al'amari shi mai zai dame ni babu to wannan shi yasa mutazila ba ta samu nasara ba akan ahlus sunna ka kawo malaman sunna ka azabtar wasu malamai sun zaɓi su mutu a wannan kabarci wasu malamai sun zaɓi a gana musu azaba a wannan tafarki kuma za su yi haƙuri duk zafin wannan azaba ɗin wasu malamai sun zaɓi su gudu su bar garin har sai al'amari ya zo ya yi sauki an gane wannan ko da duk wani tsananin al'amari magani shi Allah da ka ahalu sunna sun yi haƙuri kuma daga baya da suka yi wannan haƙuri sai Allah subhanahu wata'ala ya zo ya ba su nasara akan makiyansu an gane wannan ayi. to wannan shine sakamakon duk mutumin da ya haƙuri malamai mawaƙa suna cewa wai asbaru kasmihi murrun marzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali wai asabaru kasmihi shi madaci hakuri an samo shi daga madaci shi sabar kamar sunan shi ne madaci ne shi murrun marzaqatuhu dan dana shi daci gare shi dan dana hakuri daci gare shi lakin awaqibuhu ahla min al-asali sai dai ƙarshen shi ya fi zaki biye da zuma in dai mutum ya yi haƙuri to ƙarshen wannan haƙuri ya fi zaƙi fiye da zuma shi ne bahaushe shi ma yake karin magana cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romanta zai yi mutum ya dafa dutse ya sha roman dutse ka dafa dutse ka sha farfesu a cikin dutse in dai ka yi haƙuri to a hankali a hankali wannan dutse romo zai fito a cikin wannan dutse ka sha kaga wannan mubalaga ne gayan mubalaga an gani in dai mutum ya yi hakuri tsakanin shi da Allah in sha Allah Allah ta'ala sai ya taimake shi akan makiyansa wa awrasna alqawma allazina kanu yastad'afun masharik al-ardi wa Magari allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani isra'ila bima sabaru kaga ai bani isra'ila Allah ta'ala ya taimake su akan makiyansu fir'auna da mutanensa amma bayan sun yi haƙuri lokaci mai tsawo an gane wannan ko to saboda haka an samu wannan jahayya sabani mai tsanani tsakanin ahlus suna da mu'tazila a cikin karni na uku lakin mai lakin yumkin talqis al-mawqif ash-shi'i jafari kama yali sai dai yana yiwuwa ayi talqisin mawqifi na shi'a imamiyya da abariya kamar yadda yake biyowa baya dangane da qur'ani muna so mu yi talhisi na aqidan shi'a menene aƙidan shi'a dangane da alqur'ani a dungule na'am al-imamiyya yuqirruna bi anna al-qur'ana yan imamiyya kalamallah suna tabbatarwa cewa lalle Alkur'ani maganan Allah ne المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان aka saukar ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril da wasita na Jibril cewa mala'ika Jibril Allah ya bashi alqur'ani ya dauko wannan alqur'ani ya kawo shi zuwa ga biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji shi aba يقولون القرآن معجز معجزة محفوظ suna cewa alkur'ani mu'jiza ne tsararre mu'jiza ne abin tsarewa hadin gairu makhluq kuma alkur'ani mai shiryawa ne ba halitta bane shi fi jawhari ga ainihin asalin shi shi qur'ani ba halitta bane ga asalin shi ba halitta bane ga tushen shi lakin fi mas'alati alqalb sai dai dangane da mas'ala na halitta shin qur'ani halitta ne ko ba halitta bane لا يستخدمون غالبا عبارة مخلوق أو غير مخلوق شيء أباس أمفاني دا لفظا مخلوق أو غير مخلوق إن شيء أباس يا قرآني هلسة لي ko sai Qur'ani ba halitta ba duk da an san yan shi'a sun tasirantu tasirantuwa mai girma da aqida mu'tazila su a wajen aqida yan shi'a sun tasirantu da aqida mu'tazila sosai kama wajen ƙur'ani ba sa fitowa baro baro su ce qur'ani halitta ne ko su ce ba halitta bane shi bi shakalin mutlaq eh da sifa wanda yake saki ba kaidi bal yaquluna laysa min jinsil makhluqat a suna cewa alqur'ani ba shi daga cikin jinsin halittu wala min jinsil khaliq ko ba shi daga cikin jinsi na mai halitta haka suke cewa ba shi daga cikin jinsin halittu ba shi daga cikin jinsin mai halitta din shine Allah لأنهم يرون أن كلام الله صفة من صفاته الفعلية ومن إن شيء أجابرية سوسنا جنن للي مجانا الله سبحانه وتعالى صفة daga cikin sifofin Allah alfi'iliya muta'alliqatun bil mashi'a wanda yake da alaƙa da mashi'a ta Allah kun gane wannan ko eh yana da alaka Allah yana faɗin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama فيميل كثير من علمائهم إلى أن القرآن هادي يوجهوا هذا كتما لمنزو سنة كركتا شو القرآن هادي ما معنى هادي قرري بمعنى أنه نزل في وقت معين أما سوكما إن شيء أن سنفسر أبدا سينجد هادي suka ce idan mun ce hadis muna nufin alkur'ani ya sauka a wani lokaci a yananne alkur'ani ya sauka a wani lokaci a yananne kenan akwai lokacin da ba saukar da qur'ani ba zamanin annabi Musa an saukar da shi zamanin annabi Isa zamanin annabi Dawud zamanin annabi Ibrahim akwai qur'ani ha babu ita an gano wannan ku? kaga Alƙur'ani babu ita a wancan zamanin amma an saukar da ita ne kawai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin san ka ce hadi Alƙur'ani ya faru a zamanin annabi an gane su ba suna nufin nan alkur'ani halitta ba ne yin amfani da wannan lafazi na hadis mawkifu ulama shi'a ba matsayin malaman shi'a manya-manya a shekul mufi eh akwai a shek al-mufi daga cikin manya-manyan malaman shi'a tufiya sana alifu arba'ami'a wa talata ashara hijiriya ya rasu hijiran annabi na dubu daya da ɗari hudu da sha hudu yara Alƙur'ana qur'ana kalamullahi muhdath yana ganin lallai Alƙur'ani maganan Allah ne fararre ne shi Alƙur'ani fararre ne shi A ay hadi bima na fararre na lakinnahu munazzahun anin naqsi wal wal mu'jiz sai dai shi ya tsarkaka daga naqasu kuma ƙur'ani mu'jiza ne shi shi ƙur'ani mu'jiza ne shi bi ma'ana ya fi ƙarfin a ce ɗan adam ya iya ƙirƙiro irin shi kullu inishtama'atil ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ashe da za a tara mutane da aljannu akan su zo da misalin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da misalin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashen su sun zama to masu taimako ga sashi su zauna su yi mitin gyara nan wajen share can wajen ƙara kaza da za su taru gaba ɗaya mutanensu da aljanunsu ba za su iya zuwa da misalin alkur'ani ba an gano wannan ai am ya kulu naftara kul fa'atu bi ash'a bi suwarin min mislihi fa'ati bi suratin min mislihi wa da umman istada'atu min dunillah in kuntum sadiqin ko suna cewa wai annabi ya kirkiro qur'ani ne ka ce musu ku zo da sura misalin alkur'ani sura ɗaya kawai sannan ku kira duk wanda kuke iyawa koma bayan Allah ku kira mutane da aljannu a zo a kawo irin alkur'ani ba zai yiwu ba an gano wani ku shine mai alburga ke cewa damar daina ta faɗar kulla mu'jizatin minan nabiyina izzabat izja'at wa lam haka muhakkamatin fa ma tubqina min shubahin lizi shibaqin wa ma taqwa ma tubqina min hakami damar ladaina alkur'ani ya dawoma gaba gare mu fa fadar kullu mu'jizati sai ya fifici duk wata mu'jiza min annabiyina na annabawa iz ja'at wa lam tadri lokacin da mu'jiza ta zo ba ta dawoma ba duk mu'jizan annabawa yanzu ina suke ina naqatu salih babu ina sandan annabi Musa babu ina mu'jizan annabi Isa na rayar da matattu da warkar da marasa lafiya babu ina kaza ina kaza babu kama ina alqur'ani ga ta nan kuma alqur'ani wato an kalubalanci larabawa masu takama da zalaka da fasaha da nuna gwanin cewa akan salo na magana an wato an kalubalance su su kawo aya daya irin alqur'ani an gane wannan ayi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina atu bi surati min mithlihi eh in kuna cikin shakka ga abin da muka saukar ga ainihin bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo da sura guda ɗaya misalin ta kuma wada'u man istada'tu min dunillah in kuntum sadiqin ku kira wanda kuke da iko a gare shi kuma bayan Allah in har da gaske kuke fa in lam taf'alu walan taf'alu Allah ya ce in ba ku aikata ba to dama walan taf'alu dama har abada ba za ku iya ba wato har abada na duniya ba in ba ku iya ba to dama can ba za ku iya ba a nan duniya wata kun narar lati wa kudu hannas wal hijara ku idan lil kafirin kun fahimci wannan aiki. to qur'ani mu'jiza ne shi har abada ba za a iya kawo irin alkur'ani ba an gano wannan ku to shine Allah ya cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi wato barna ko kuskure ko wani naqasu baya zuwa ma alkur'ani gaba gare shi ko baya gare shi bai zuwa wa innahu kitabun aziz shi littafi ne kakar koyo babu wanda zai iya kirkiran misalin alkur'ani ya kwaikwaye shi la a atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi barna baya zuwa ma gaba gare shi ko baya a shi tanzilun min hakimin hamid saukake ne daga mai hikima wanda yake abin yabo wato wanda yake yababbe na'am asani eh to wannan shine ra'ayin ash-sheikh to ra'ayi na biyu ash-sheikh توفي سنة سبعمائة وستة وستة وعشرين هجرية الألامة الهلي يا رسول wato hijiran annabi na ɗari bakwai da ishirin da shida yara annal qur'ana hadithun makhluq to kuma yana ganin qur'ani farar ne halitta ne kaga shi ya dauki ra'ayin motar ra'ayin Ƙur'ani qur'ani farar ne kuma halitta ne shi li'annahu kalamun domin magana ne da lafazi da harufa shi a wajen shi tunda akwai lafazi da harfa a ciki ƙur'ani halitta ne shi domin Allah baya magana da lafazi ko da harfa in ji shi lakinnahu laysa mithla kalam lakinnahu laysa mithla bashar ki sai dai al ba misalin maganar mutum bane shi asali to kaga shi wannan ya fahimci qur'ani a matsayin halitta ya dauki akida mutazilawa na'am asali na uku al-khawfi wal khumaini imamul hudi al-hudi hamza ne wajen imamul hudi da imamul khomeini wa ghayru ayatullah da wasu daga cikin malaman shi'a na wannan zamanin Ya yaquluna bi annahu kalamullahi anzalahu yuqirruna yuqirruna bi annahu kalamullahi anzala su suna tabbatarwa cewa lalle alqur'ani maganan Allah ne wanda ya saukar alqur'ani maganan Allah ne wanda ya saukar da shi ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lakin la yashbahu bi kalamin makhluqin sai dai kuma shi bai yi kama da maganar halitta ba السيد الخوئي السيد الخوئي السيد الخوئي صرح بأن القرآن كلام الله كلام الله الخوئي يا بينا cewa lalle qur'ani maganar Allah ne anzala wanda Allah ya saukar da shi wa ma zalika huwa qadim wa ma zalika ka yace duk da haka kuma alkur'ani ba ba bane kaman zatin Allah walau alqur'ani ba qadim bane bi ma'ana alkur'ani kamar yadda zatin Allah tuntuni Allah yana nan to shi qur'ani ba tuntuni yake nan ba daga baya ne qur'ani ya faru kenan shi wa mai ra'ayinsa alkur'ani halitta ne an gani wala huwa ka kala duk da halitta ne shi ba kamar maganar sauran mutane bane shi albayan fi tafsirul qur'an ku duba littafin albayan fi tafsirul qur'an الشيخ المفيد قال في كتابه الشيخ المفيد يا فدا الكتاب اوائل المقالات هنا الكتاب كده القران كلام الله كلام الله تعالى محدث القران مغنى الله ne fararre anzalahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya saukar ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam awailul maqalat ku duba littafin sa awailul maqalat shafi na 54 wa innahum taqsim bain al kalam an nafsi to a wajen su shi'a ismai ashariya al imamiyya al ja'fariyya suna da rabe-rabe dangane da al kalamun nafsi me kalamun nafsi magana da yake cikin rai maganan da baya fitowa waje an gane ko kamar irin aqidan hasha'ira masu maganan Allah kalamun ne nafsi in Allah yana magana maganan Allah yana tare da Allah baya fitowa babu haruffa, babu sauti babu takadimi babu ta'asiri babu larabci babu ajamanci allazi huwa allazi huwa al-ilmu al-ilahi wanda shine ilimi na Allah wa bainal kalam al-lafzi alladhi yusma wa yuktab Isu eh, sun rabe bambanci tsakanin al-ilmu al-ilahi ilimi na Allah da kuma tsakanin alkalamun lafazi magana na lafazi ilimin Allah yana tare da Allah fil azal qur'ani akwai qur'ani wanda yake tare da Allah tuntuni baya fitowa da kuma tsakanin magana na lafazi wanda ake ji ake rubutawa wannan magana na lafazi wanda muke ji muke rubutawa ba shine maganar Allah dan Allah baya magana da harfa da sauti ina fata lura da wannan yau wannan ƙur'anin ba maganar Allah ba ne shi wannan ƙur'anin da ke hannunmu daga fatiha zuwa nasi halitta ne shi amma ilimin da ke tare da Allah game da ƙur'ani din shi ƙur'ani na hakika yana tare da Allah ba harfa ba sauti ba kaza Allah shi ya san yadda ya yi ya mayar da shi harfa da sauti don halittun su gane wannan shi ne aƙidan wayannan bayan Allah yan shi a kamar yadda a shek al-mufid ya faɗa a cikin awa'irul maqalat fallamzu indahum hadi lafazi a wajen a imamiyya fararre ne shi an gane in ka ce ka rantse da qur'ani to wai sai dai ka yi nufin qur'ani kalamun nafsi ba wai wannan qur'ani da kake karantawa ba wannan qur'ani da kake karantawa in mutum ya rantse da shi yayi shirka dan halitta ne kun gane wannan ko amma a wajen yan salafiya fa wannan ƙura'an da muke karantawa haka Allah ya faɗe shi daga farko har ƙarshe Allah yana magana magana irin tashi wace ba irin na halitta saka wannan ƙura'anin haka Allah ya saukar da shi duk wanda yake ƙura'ani magana Allah magana kalamun nafsi ne ya kawo hujja to a ina ne aka ce akwai kalamun nafsi wannan babu a cikin larabci inda aka ce akwai wata kalam duk abin da mutum ya faɗa a cikin rai bai fito da ita fili ba a kiransa kalam yanzu da mutum zai zo a cikin sallah a cikin sallah sai mutum ya rufe bakinsa yana ta karatu a cikin zuciyarsa ba a kiran wannan abin karatu dole sai mutum ya motsa harshen shi Sana ya zambe ya zama karatu to su sun ce magana Allah ilimi ne da ke tare da Allah game da alkur'ani Allah shi ya san yadda yake fassara shi zuwa ga zuwa ga annabi wa almuhim dai aqidan yan shi'a game da qur'ani qur'ani halitta ne duk da an samu wasu daga cikin shi'a sun ce ba halitta bane ko to na'am na'am tanbihun ha fadakarwa muhimmiya ilam ya akhil karim ka sani ya kai dan uwana mai karamci anna hadhihi al-aqidatu allati nasma'uha min ulama'i shi'a lalle wannan aqida da muke ji daga malaman shi'a allazina yaquluna bittaqiyya wanda suke da ra'ayin taqiyya a gani babban abin da yasa al'amarin shi'a ke da wahala jama'a shine yan shi'a suna da wata aqida wanda kuma wannan aqida sun ba da muhimmanci gare ta fiye da komai babu wani aqida wanda ya fi muhimmanci a wajen shi a kamar taƙiyya kuma wannan shi ne babban abin da ya bambanta mazhaban shi'a da sauran mazahi aƙidan shi'a da sauran aƙidu taƙiyya kaga su 'yan khawarij ba su yarda da taƙiyya ba ta kusa ko ta nesa dan khawarij idan shi ya kashe wani in an zo an kama an ce waye kisa zai ce ni ne ba wani magana koye koye shi kuma dan shi'a zai iya rantsewa na rantse da Allah billahi in inni na kashe Allah ya tsine mu amma kuma wannan magana shi ya san ƙarya yake shi da kanshi sai ga gaya ɗan 'yan uwan shi ce taqiya ne na yi taqiya ne to wannan taqiya din yana ba ƴan shi'a dama su yaudari mutane su yi wa mutane ƙarya sannan kuma su yi mu'amala da jama'a a ɗauka cewa da gaske suke yi sai mutumin da ya ga babban malami da rawani kaga ya sa wani bakin rawani ga gemu nan ga fuska nan abin tausayi sai ya zo ya rantse maka cewa wallahi tallahi mu yan shi'a ana yi mana kazabi ana yi mana karya ana cewa wai mun ce qur'ani halitta ne ko mun ce wannan qur'anin an ƙara wani abu an rage wani abu wallahi karya ake mana ahlus sunna ne suka kirkiro wannan kaza kaza yace in dai kun yarda da ni ni malami ne na rantse da Allah karya ahlus sunna suke yi wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa huwa mu game da ƙur'ani, wannan qur'anin da muke karantawa shi muka yi imani da shi sai baka tausayi kana kallon fuskar shi ka kalli gemun shi ka kalli rawanin shi sai ka ɗauka irin wannan malami da zai karya ba amma kana so ka ga sun gume mai makaryaci mayaudari shine wannan saboda wannan aqida ta su nan, na tis'atu a ashari biyar fiqhiyya na overtain na addinin shi'a yana cikin tafiya har an gama aiki ashe mafi yawan abin da shi'a suke faɗa suke bayyana muku da shi ba shi ne gaskiyan abin da suke ƙudurcewa ba sakar da ɗan shi'a ya ɓata ma lokaci ‘yan shi'a sun yaudari malamai da dama wanda ba su san akidansu ba idan ka ga malamin mai da'awan sunna ya zo ya zauna tare da ‘yan shi'a wai za a samu haɗin kai to wannan malami ka tausaya mai gaskiya bai san aqidar shi'a ba an gane ku. wanda ya san aqidar shi'a ba zai kuskura ma yake zai zauna da shi'a wai mu manta da bambance bambancen mu ya kamata mu san abinda ya hada mu ya fi abin da ya raba mu saboda haka ubangijin mu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne alƙur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne sannan annabi mu ɗaya ne makoman mu ɗaya ne gaba ɗaya to ɗan shi'a zai gaya maka wannan magana sai gaya ma mu manta da bambance bambancen mu mu yi juna uzuri inda muka samu inda muka samu sabani inda muka yi daidai kuma mu taimaki juna akan shi to ɗan shi'an nan da za ka san abin da ya uzurce a kanka billahi lazi ba yahude ya fika wani a wajen ɗan shi'a ba yahude na isra'ila wallahi ya fika a wajen ɗan shi'a ba dai gashi ana yaki tsakanin Isra'ila da shi a na Iran ba to ya fi san ya fi san Isra'ila fiye da yadda yake san Saudiya wallahi an gano wannan ko to amma zai nuna maka ai dukan musulmi ne ƙarya ne yana so ya amfani da kai ne ka ƙara mishi yawa domin ya samu daman ya cimma burin shi idan ya cimma buri kuma wanda zai fara yankawa shi ne kai saboda haka ɗan shi'a suna da wannan aƙida na taƙiyya kuma shi ne babban ginshiki daga cikin ginshikin addinin shi'a shi sa duk abin da wani malamin shi'a zai gaya ma kaka yarda an gane wannan ku in ma ya gara ma ɗan shi'a zai ce wai in ma ya rena ma hankali wai kaji an ce wai muna zagin sahabbai wanda riba za mu samu mu zagin sahabbai gama wai muna da sahabbai sahabban da suka taimaka ma annabi aka yi jihadi za mu kafirta a nan fa sahabban da yake nufi aliyu bin abi tsari mikidat salmanul farisi bilal abu zarar gifari ammar bin yasir an gane da dai wasu sahabbai wanda ba su wuce tara ba su ne sahabbai yake billahi da ba ma zagin sahabbai billahi da ba ma kafuta sahabbai ba su wuce sahabbai tara ta iyaye ma ba yana nufin wai irin su abubakar da irin su umar da su usman da su aisha ba wa'annan zindikai ne kafirai ne a wajensa ina ba ta lura da saboda haka ku kiyayi shi'a suna da haɗari duk malamin da ka ga ya ɗauki shi'a da safa-safa yana ganin shi'a za a iya zama da su a haɗa kai da su to gaskiya yana ganin babu wanda ya kuskure kamar shi ballantana ma ya ce wai mu tura yaran mu iran su je su yi karatu da mutum ya tura ɗan shi iran ya je karatu gara ya tura ɗan shi ingila gina wani ya ce mai dalili idan ɗanka yana da ɗan ilimin addinin musulunci babu wani a ingila da zai canza mai tunani yaran mu sun sha zuwa ƙasar ingila su karanci boko su dawo su tabbata akan hakidansu amma idan ka je ƙasar iran to za a samu babban malami wani ayatul layi a sa ya juya da hankalinka tunda dama baka yi zurfin karatu ba an gani ka bar Najeriya kana ahalu sunna ka je ka dawo mana bayan ka je Iran sai ka dawo da wata sabuwar fuska ka zo ka zama sun goyi shi'a ka zo kana kafirta sahabban annabi da matansa an fahimci wannan ko a wato saboda su mutanen ingila tabbas hallakaku ne kuma za su yi sha'awan su juyar da kai amma ba kamar yadda yan shi'a suke yi ba ko ban ji wannan aiki to saka mutumin da ce ka je Iran karatu su Iran da'awa suke sosai bil haqqi zuwa ga aqidan su wa iyaz billah yas'abu alaina tasdiquhum fiha yana da wahala a gare mu mu gaskata su a cikin sa da yasa yake da wahala mu gaskata yan shi'a saboda wannan aqida na fiqiya shi yasa yana da wahala mu yarda da yan shi'a li'annaka la takadu tahsilu ala haqiqati amrihim domin kai ba za ka kusan ma iya gano hakikanin al'amarin shi'a ba kawai iya abin da ya bayyana ba kawai shi ka sani abin da yake boye sai dai kana so ka gane yan shi'a ka karanci littattafan su na da ka karanci littattafan malaman su da suka rubuta wanda babu takiya a cikin sa to za ka ga sun fito sosai suna bayani an gani ko kuma yan shi'a idan ya zama to isu isu ne suna karatu isu isu babu wasu malaman sunna a wajen kuma ji wannan ai نعم وهناك عدد من علماء شيعة الإمامية الاثنى عشرية Akwai adadi daga cikin malaman shi'a الاثنى عشرية الجعفرية Akwai adadi daga cikin su صرحوا في كتبهم بأن القرآن قد وقع ta تحريف da suka bayyana a cikin littattafansu cewa lalle wannan qur'anin da muke karantawa hakika karkatarwa ya auku a cikinsa qur'anin an karkatar da shi aw naqasun aw tabiyin ina ne aw nuqisa kad waqa fi tahrif aw naqasun aw tabiyin hakika tahrifi ya auku a cikinsa ko naqasu an cire wasu ayoyi akwai ayoyin da ke magana kan shugabancin imamai shugabancin imaman nan su goma sha biyu wanda ala ra'asihim ali bin abi talib radiyallahu an wa zalika gane ko ko kuma an canza wasu ayoyi wasu ayoyi an canza su daga yadda suke ne wa zalika bi khilafi ra'i jumhuri ulama'i almuslimin min ahli sunna wannan da sabanin ra'ayin jumhur sune jumhur na malaman musulmi na ahli sunna su ahli sunna ijma'i ne cewa qur'ani wannan qur'ani da muke karantawa Shi ne haƙiƙanin qur'anin da Allah ya saukar ga annabi sannan kuma babu wani rage a ciki babu wani ƙari babu wani canzawa babu wani ƙari a ciki duk wanda ya ƙudurce akwai rage a ƙur'ani, ko akwai ƙari a cikinsa, ko an canza wani abu ko an yi kaza lalle wannan mutumin ya yi ridda da zai kwana sallah ya kwana azumi ya kwana zakka ya kwana aikin hajji ya kwana taimakon addini to wannan mutumin sunan shi kafiri cikakken kaziri وحتى بعض المتأخرين من الشيعة أنكروا هذا القول هرما وسو daga cikin mutaakhiri wanda suka zo daga baya daga cikin malaman shi'a sun yi inkarin wannan magana an gani an samu malaman shi'a na wannan zamanin suka zo daga baya sun ce ƙarya ake wa malamansu wasu ma sun ce wannan taƙiyya ne kawai a wasu ma sun ce wai malaman da suka ce ƙur'ani an canza shi ko an ƙara wani abu a wajen shi suka ce wa'annan malamai sun yi kuskure ina ba gani malamin shi'a ne wanda ya zo daga baya ya ce malamanmu da suke cewa ƙur'anin nan akwai ƙari a ciki ko akwai rage wa'annan malamai sun yi kuskure to zaɓi wannan magana me za ka ɗauke shi taƙiya za ka ɗauke shi ne a babun taƙiya ba za ka ɗauke shi a babun cewa wai ai wa'annan malamai su suna ganin can malamai sun yi kuskure ba ba su ɗauka sun yi kuskure ba in dai isu isu ne za su fito su yi magana kan ƙur'ani yadda suke so in dai su da kai ne za su karya ka tunda an ba su dama aƙidar shi'a ne an gane in ba mutum ba shi da wannan taƙiyya ba ɗan shi'a bane shi ina ganin kwanan nan kun saurari wani ɗan shi'a a Ghana ne ko ina ne wanda ya fito yake ta suka yana cewa wai yana mamakin dan shi'a ya ce wai wannan ƙur'anin ya cika dan gane ne ina ganin ba na manta ba yanzu yana magana wai abin mamaki wa a samu dan shi'a yake duk dan shi'a da yake qur'ani ya cika wallahi ba dan shi'a bane shi dole ne in kai dan shi'a ne ka yadda cewa wannan ƙur'ani wato na ƙasa ya auku a gare shi da ƙari kuma an canza shi daga yadda yake an gane to shi shi'a na gaskiya me za su ɗauke shi jahili ne a ya ce wa qur'ani na ba ya ya shi ta kiyaye ya tona ya tona asirin shi'a to wannan wanda ya tona asirin shi'a ya fito a mutum dan shi'a ne har yanzu social media dan shi'a na hakika ba za a taɓa jin wannan a bakin shi a social media ba in yazo yana magana zai ce to kowa ya san mun mu ɗan shi'a mutanen da muka fito muna bin ahlul bait mu a gidanmu mu mutane mu malaman mu ma wato a gidan manzan Allah suka taso tunda a gidan manzan Allah suka taso wannan qur'ani kuma muka fi kowa alfahari da shi mu nan qur'ani daga fatiha zuwa nasi mu mun dauka qur'ani ne daga Allah yake an gani to wa'annan za ga malaman shi'a sun fito sun yi raddi ga wancan dan ganin wanda yazo ce qur'ani kaza kaza an canza shi to duk irin wannan babban abin da nake so ku fahimta ka dai san dan shi'a babban aqidan shi tafiya in kuna magana da shi ka dauka kawai kana magana da cikakken magarici kana magana da cikakken mayaudari kana magana da mutumin da ba a san ba san gaba ba a san bayan ka ba misali shi ne dan shi'a kuma shi da kanshi bai gaya maka tis'atu a asharin din fit tafiya ya gaya maka ba ya ce kuma manya-manyan imamansu sun ce A taƙiya dini wa dinu aba'i taƙiya addini na ne kuma addinin iyaye na ne la dina liman la taƙiya tala babu addini ga wanda ba shi da taƙiya. an gane sai mutum ya zo ya dauki mutum ya zo da yara ya kai su Iran wai akwai musu karatu karatun boko ka san yadda iyaye suka dauki karatun boko yanzu iyaye sun dauki karatun boko abinda bature ke kira do or die an gane wallahi irin gatar da irin gatar da yara suka samu yanzu dangane da karatun boko wallahi mu a wancan lokaci ba mu samu wannan gatar ba ka irin gatar da yara suka samu a wajen karatun boko da karatun islamiyya da karatun hadda yanzu ga iyaye suna hidima ga yara da sassafe karfe bakwai da wani abu an ga an yaro wanka eh an mai wanka an sa kaya an dafa mishi abinci an dauke shi a mota an yi makaranta da shi daga nan kuma yana gamawa zai wuce islamiyya daga nan yana gamawa akwai hadda mun samu wannan gatan ba mu samu ba amma kuma irin yadda iyaye ke kashe kuɗi kuma suke ba da muhimmanci akan karatun yara a wannan zamanin ba mu samu a wancan lokacin ba an fahimta ko to saboda haka muna magana da wani wani cewa ni a gani na iyaye masu masu kai yara karatu wai domin yaro nan gaba idan iyaye sun tsufa wai yaro ya saka musu yara suna iya saka iyayen iyayensu kuwa a wannan zamanin nawa ne kudin school fees da ake biyan wasu yara da ake biya kan wasu yara akwai da za a biya kudin school fees 2.5 wani miliyan goma ma an ce a lagos akwai makarantar boko kawai miliyan goma da yan kai a tam a tam miliyan goma to wani aiki yaro zai yi ya biya mahaifinsa irin kudin irin kudin skurfin da ake biya na makarantun boko ba na tsammanin yaro zai samu aiki wanda zai biya iyayensa abin da ya kamata iyaye su yi a wannan zamanin dangane da hidiman da suke ma yaransu kawai su tsarkake niyyarsu kawai su sa yara a boko da islamiyya da hadda don Allah ba wai don a biya su ba in ka ce don ya biya ka ne lokacin da yaron ka ya kai matakin da zai fara aiki ila uba gayar tsufa ila ya kai shekara saba'in cikin shekara saba'in din nan kana nufin shi yaron yana da kudin da zai iya biyan duk abin da ka masa hidima haka samu riba yana da wuya iyaye suna kashe kuɗi kan school fees suna kashe kuɗi kuɗin littattafai ma kawai ya isa yanzu kaga an gama top time ko top time yanzu in an zo first time kaga kuɗin da za a sa ma iyaye kan littattafai sai ga wani mahaifin yana da yara biyar ya kashe kuɗi ya fi dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da tamanin ko biye da haka akan littattafai to duk irin wayannan kuɗaɗen da ake kashewa da za ka riga rubutawa na kashe ma yara na kuɗi kaza ina so nan gaba idan na tsufa su biya ni to ina ganin ka ɗauko dalaba ga mu kawai na sa yara na karatun boko da islamiyya da kaza saboda su samu tarbiyya su koyi sana'a sannan su koyi addini kuma na yi don Allah kuma idan sun kyautata mun su yaran riban gaba, dama can ban sa aka ba in ji ɓarawon hula ba hmm. ya saci hula ya rike aka ce barawan hula ya ce ga hulanku ban sa aka ba to dama na sa yaro na a makaranta ne domin kawai in masa gata in samu lada a wajen Allah ba wai saboda ina jiran wai na sa shi ya zamanto kasuwanci ba nan gaban samu riba in kayi wannan kana cikin wahala Allahu a'lam walakin kama qultu anifa sai dai kamar yadda na ce ɗazu yasqumu alaina tasdiquhum fi zalik yana da wuya a gare mu mu gaskata shi'a kan maganar su gaskiya kuma kowa ya rike wannan a matsayin ka'ida in kana magana da ɗan shi'a duk iliminsa ka ɗauka kawai kana magana da ƙaton maƙaryaci ne saboda wannan taƙiyya ɗin la dina liman la taƙiyya lahu sun ce babu addini ga wanda ba shi da taƙiyya kamar sun ce babu addini ga wanda ba maƙaryaci ba ba mahaici ba ba mai zamba cikin aminci ba to mutumin da yake da irin wannan sifa ya ce in dai baka cika makaryaci baka zama ɗan shi'a ba sai ka zama cikakken mayaudari kake zama ɗan shi'a Allahu a'lam lima fi mabadi'ihim min at-taqiyya saboda abin da ke cikin ka'idojin addinin shi'a na taqiyya qad yazharuna lil ammati khilafu ma fi khilafu ma yabtinun qad yuzhiruna lil amma khilafa ma yubdinun sukan bayyanar magamagarin mutane sabanin abin da suke koyewa su wane ne amma a wajen yin shi'a duk malamin sunna duk ilimin malamin sunna sun doke shi amine wa iyaz billah to insha Allah ake mu tsaya ne sai tambaya bayan akwai wa Thank you. addinin shi kenan kawai kuma sun faɗa addinin musulunci daban addinin shi a daban gaskiya so da akwai babban malamin su ana kiran shi al aljazairi a littafin sa al-anwar an-nu'maniyya ya ce ba mu haɗu da ahlus sunna a wajen ubangiji ba ko a wajen annabi ko a wajen qur'ani duk mutumin da yake ubangijin shi daidai yake da ubangijin ahlus sunna alkur'ani shi ya zama daidai da a ahlus sunna manzan shi ya zama daidai da manzan ahlus sunna to wannan ba ba namu bane shi shi ya nuna su shi Allah su daban Allah ahlus sunna daban in ji shi manzan su daban manzan ahlus sunna daban littafin su daban littafin ahlus sunna daban na'am e eh, ƙidan shi a dama wannan ƙidan shi inda mutum ya ƙudurce wannan ƙida. abinda muka yi bayani din nan ɗan shi'an da ya kudurce shi kafiri ne shi Ɗan shi da ya yarda sahabbai gaba ɗaya sun yi rinta Ɗan shi da ya yarda alƙur'ani an canza shi Ɗan shi da ya yarda da don bada'u Ɗan shi da ya yarda da aqidan taqiyya ɗan shi to duk wani abuwa ya yarda da su wannan kafiri ne shi akwai da ma na raja'a in ka mutu zaka dawo duniyar nan kafin tashin kiyama na'am irin wannan wanda suke zagaye gari wanda aka ce ana zagaye sai na abu za su tafi da kuka su ce kuma yaki masu zagaye gari akwai akwai masu zagaye gari wanda sun san gaskiyan aƙidar shi a wasu ba sani ba wanda suka san gaskiyan aƙidar shi a suka kudurce shi to wai na kafirai ne wanda ba su sani ba kawai amawa ne an ce a zo a yi gwagwarmaya ne a kifar da gwamnati ta gutu sai suka shiga ba su san da wannan akidu na shi'a ba to wayannan amawa ne ba a kafirta su Allahu a'lam wa alaikum salam na akan eh iyayen da ya kiyaye sallah iyayen da imanin shi ya karu bai kiyaye sosai ai da wuya da wuya ce mutum ya kiyaye sallah kuma yana caca kiyaye ba shi ne kai sallah ka ji masallaci kai sallah ba ka kiyaye a cikin zuciyanka kana tare da Allah baka tunanin komai an gane ka kiyaye ruku'unta da sujadanta da kuma khushu'i dinta komai ya zama to ka bi ka'ida ba wai ka shiga masallaci wani sallah da kai shine kiyayewa ba ka karanci yadda ake sallah daga farko har karshe ka kiyaye shi a'a ba za mu ce idan mutum ya yi sallah ba ta amsuwa ba idan mutum na sallah yana sadu wato wato iya yanda ya yi sallah iyakacin yanda imanin shi yake iyakacin yanda ya tauye wani abu a cikin sallah iyakacin yanda imanin shi ya tauye kafance ba za mu ce wai samsan bai da sallah ba dan yana sabo inda yana da kwayan zarra na imani to insha Allah Allah yana amsan sallar shi gurgurdan yanda imanin shi yake Allah shi taimake mu eh na'am shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk